لا وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته لا يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukacin sarki tsira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta mu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin majiyansa ka shayar da mu alkausararsa bisa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama a yau alhamis sha biyar ga watan jima'a ula hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shi daga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar miladiya Allah madaukakin sarki ya kaddara haɗuwanmu. a wannan masallaci namu mai albarka Rashad Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin jihar Kano. a wannan karatu namu na sharhul usul talata littafin al'usul talata wanda Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa sannan Muhammad al-Hassan al-Misri ya mishi sharhi wannan kuma darasi namu shine darasi na ɗari da tamanin da takwas muna cikin al'asulu salis asali na uku daga cikin asalai guda uku da malam ya wallafa littafinsa a kai shine ma'arifatu sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi sanin shugabanmu manzanmu sallallahu alaihi wa alihi ban manta ba yau za mu tashi a tsakiyar shafi na ɗari biyar da ashirin da bakwai ga masu irin bugona inda muke bayani akan bai'atul aqba mun zo wajen albai'atul aqba tsaniya shaffa da mutanen madina suka wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna karanta hadisin da ma'ad ibn ka'ab ya rawaito daga ɗan uwansa daga ka'ab bin malik wanda yake ba da labari yadda suka zo a karo na biyu kenan suka yi shaffa second place da manzo alaihi wa alihi wa sallam mun zo inda bayan an gaba shaffar shedan yayi kururuwa ya tona asirin abin da ake yi to wannan ya bayu a kan cewa dole ya zamto manzala sallahu alaihi wa sallam ya tage zama Shi shine yace irfa'u ila rihanikum kowa ya tafi tunda abu ya riga ya bayyana mutanen makka har sun ji kururuwar shekan da ya mutu cewa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da wanda suka musulunta suna yin bai'a suna yin taffa akan yaƙar ku shi yasa wasu ma suke kiran albai'atu saniya din nan albai'atul har taffa da aka yi domin yaƙi saboda a ciki an ambata cewa za su kare manzo sallallahu alaihi wa sallam da jininsu da iyalansu sannan duk wanda ya zo taɓa manzo sallallahu alaihi wa sallam ba za su bari ba wannan kamar duk wanda ya zo ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to za su shiga yaƙi da shi sai sa ake kiranta albai'atul har to bayan an watsi shine ka'ab bin malik yace faraja'ana sai muka dawo faninna hatta asbahana muka yi bacci har sar da muka wayi gari wato lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya tafi shikenan yanda suka zo biyu biyu uku uku ɗai ɗai a watse daban-daban haka suka tsara tafiya daban-daban wannan yayi nan wannan yayi nan suka sulale suka je suka shiga ɗakunan suka kwanta bacci wanda mutanen Madina kafirai wanda suke kema guda ɗaya su ba su san fitar su ba ko san dawowar su ba su suna nan suna baccin su kawai su abin da suka riya suna tare da su tare da su suka kwana sai aka wayi gari falamma asbahana yayin da muka wayi gari gada alaina dillatu quraish da jijjifi da safe sai manya-manyan quraishawa suka zo wurin famu tunda sun ji wannan magana kuma suka zo suka iske babu kowa a wajen to amma duk da haka tunda sun can mutanen madina ne to shi ne sai shawa suka wakilta mutane suka zo rumfar da safe domin su tabbatar da labarin nan da suka ji shi ne ko ba shi ne ba domin su ji labarin da suka ji hatta una fi manazilina haka da muka dawo a gidajenmu wato suka riga suka dawo gidansu suka kwanta faƙalu sai suka ce bayan da suka dawo wajen masaukin mutanen lansarawa faƙalu sai suka ce ya ma'ashar alkhazaran ya ku taron alkhazaran ya ku taron lansarawa mutanen madina innahu qad balagana annakum qad ji'tum ila sahibina labari ya same mu cewa kun zo wajen mutumin mu wato manzo sallallahu alaihi wa sallam haza wannan tattakhrijunahu min baina azhurina za ku fitar da shi daga garinmu wa tubayunahu ala harbina kuma kun yi mubaya'a akan za ku yaƙe mu haka suka zo suka faɗawa mutanen Madina suka ce wallahi mun rantse da Allah innahu ma min al-arabi ahadun abghada ilaina an tanshaba harbu bainana wa bainahu minkum yace wallahi a cikin larabawa ga baki ɗaya, ba wanda zai bakanta mana rai yaƙi ni yaƙi tsakaninmu da shi fiye da su" mutanen makka suna so su nuna ko da za su yaƙi da kowace ƙabila. amma babban abin da zai bakanta musu rai wanda za su fi jin zafinsa yau a ce da mutanen madina suke yaki saboda ne saboda mutanen madina hanyar su ce ta kasuwanci ko mutanen madina tun suna zuwa madina makka su yi tsayayya mutanen makka da yawa suna zuwa madina yi aure ni yi kasuwanci shi yasa har suka san sa Abbas bin Abdul Muttalib abba ban manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abdul Muttalib ya je ya aure yan garin har ya zauna a can wato akwai auratayya a tsakaninsu akwai kasuwanci a tsakaninsu akwai zaman amana a tsakaninsu kuma hanyar su ne ta wucewa garin da suke zuwa yaki kusa da su suke zuwa kasuwanci wato akwai maslahohi da yawa da suke haɗe da mutanen madina shi yasa suke tabbatarwa da mutanen madina ba wata ƙabila da za mu shiga yaƙi da su abin ya fi bakanta mana rai fiye da ku amma ku kuma ga yadda kuka yi kun je kun yi taffa kun yi mubaya'a cewa za ku yaƙe ni قال يتي كعب يتي فانبعث من هنالك من مشركي قومنا دندنا في مشركان متانم to Abdullahi bin Saba da yawa daga cikin mutanen mu to Abdullahi bin Ubay sai gabaki ɗaya suka tashi da sauri halifuna lahum billah suna rantse musu da Allah ma kana min hada shay'un ba abin da ya sa wannan magana babu ita wa ma alinnahu ko ba mu san da ita ba ka wata ruwaya Abdullahi bin Ubay yana cewa to ai mu ne manya manyan mutanen Madina ko ba yanda za a yi mutanen Madina su kulla wani al'amari ba tare da mu ba ko ba yanda za a kulla za a yaƙe ku ba mu sani ba to suwa za su yaƙe na ku kuntar da hankalin ku wannan magana ƙarya ce jita jita ce mun rantse muku da Allah babu wannan magana su mutanen musulmi sun san akwai ta kuma sun yi shiru ba ta ce komai ba wa qad sadaqu lam ya'lamu ma kana minna kuma suka gaskata abinda manyan madinan nan waɗannan suka tashi mushrikai suka yi rantsuwa a kai suka tabbatar musu ina sun san ba za su musu ba kuma su ba su yi karya ba saboda su ba su san da maganar ba sun kwanta bacci sun tashi ba wanda ya ji labari wannan shine matsayar amfanin sirriya a abu in ka akwai marhala daga cikin marhaloli da in kana da kana cikin ta yana buƙatar taka tsantsan da bi a hankali to ga sa qala sa'ad bin malik yace fa ba'duna yanzuru ila ba'd shashin mu yana kallon shashi wato mu mun san abin da ya faru da ta muke kallon junanmu wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan mu dai mun yi shiru ba mu magana ba ba a tambaye mu ba ba mu ce ni ba mu ce a'a ba mun yi shiru dai wa qamal qaumu mutane suka tashi wato quraishawa sai suka tashi to kuma ana ta magana to su musulmi sai suka ji tunanin kai kan wata magana ta ɗauko ko ɗaya daga cikin manyan quraishawa din nan mutanen Madina Sa'ad ibn Ubada wanda da shi aka je kuma a ranar ya musulunta kuma yana daga cikin manya-manya to musulmi suka yi niyyar to ya kamata ma a fita daga maganar bai a koma wata magana wannan wani taktis ne ma na magana a jan a fita kai daga wannan maudu'in ma kan ma a ƙara tattauna shi to ka jin ma ne yake da sai ga sun tashi wa fihim haris bin hisham ibn al-mughira al-makhzumi a cikin su akwai ɗaya daga cikin manya-manyan quraisha a wannan lokacin mai suna haris ibn hisham ibn al-muhira al-makhzumi yana daga cikin manya-manyan ƙurashawa da shi aka zo a tabbatar da labarin kuma ɗan uwan abu jahal ne kuma ɗan baffan khalid bin walid ya musulunta a fatu makka shekara ta takwas bayan hijira kuma ya kyautata musuluncinsa har ma yana daga cikin abubuwan da ya yi na haris bin hisham din nan yana ganin bayan ya musulunta tun da ya je yakin badar ya je yakin uhud duk jiddin musulmi yana yakar musulmi ya kashe kuɗi ya yi yaƙi to shine bayan ya musulunta yake cewa duk wani waje da duk wani waje da ya taka da duk wani kuɗi da ya kashe domin yaƙar addinin Allah to kuma sai ya kashe wannan kuɗin sai ya taka wannan kuɗin inda ya je domin kuma kare addinin Allah inda ya kashe kuɗinsa ya yi yaƙi to daga wannan lokacin kuwa ya ci gaba da yaƙi farkon yaƙi da ya fara halatta tun da yaƙin da aka yi mubasharatan bayan fatahu makka shine yaƙin hunayn to ya halarci yaƙin hunayn wanda daga cikin suna yana cikin almu'allafat qulubuhum wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya basu raquma raƙuma da yawa wanda yake na kowa saboda girman su da matsayin su kuma da cikin musulunta domin su samu karfin rika musulunci kuma haka yayi zaka daga nan duk wani yaƙi da aka yi har bayan manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan dan haka a wajen a yaƙin rum a ya mutu wajen yaƙi to kaga wannan yake nuna ma idan mutum ya yi taɓargaza a rayuwarsa ya kashe kuɗi a aikin banza to in ya fahimci addini to sai ɗau alkawari to bari in taimi irin wannan kuɗin da na kashe ko sama da shi bari in zo in kashe shi a addini da kana jahiliyar ka ba abin da ka sani sai zuwa gidan club sai stadium sai hawa mota bin kallon kwallo sai kashe kuɗi sai menene sai bin mata sai shan giya sai duk taɓar za sai zuba maroƙa kuɗi to yanzu kuma sai ka zo ka shiri to sai ka yi tunanin to waɗannan kuɗaɗen ko bari in zo in kashe su a musulunci to tabbatar da cewa abinda na amsa na bar waccan kuma na canza su da abin da yake mafi kyawu na addini to shi wannan Haris bin Ishaq bin Mughira al-Makhzumi abin da yake nan to da ya tashi wa alaihi na alani ne kuma yana tsoro da wasu takalmi bi masu kyau ala sai ka mari ya ce fa qultu kalimatan ka anni urida an ushrika alqauma biha fi ma qalu sai na faɗi wata kalma saboda so nike jama'a duk a shiga wannan maganar da nake so in ce a tashi daga wannan maudu'in na an zo an yi mitin ko bai'a a koma wani maudu'i daban a koma wata magana daban ma tastati'u ya aba jabir wa anta sayyidun min sadatina an tattakhidana alaina mithlana alai hadha al-fata min quraish yace yanzu kai abu jabir baban jabir kai ne shugabanmu daga cikin manya-manyan shugabanmu shugabanninmu amma ba za ka iya sa irin wannan takalmi mai kyau irin na wancan yaran matashin daga cikin ƙwarai shawa kai ma ya kamata a ce ka kwalliya ka duba wannan wanda ya zo daga cikin ƙwarai shawa ga nan da takalmin sa gwanin sha'awa kyakkyawan takalmi mai kyau Yai kamar raɗa ya cewa abu jabir baban jabir ɗan abdullahi kamar raɗa ya mar shi kuma ya san me yake ya san su sha suna jin maganar da yake ji to fa sami ala harisu shi shi haris ɗin da ake magana akan takalminsa sai ya ji fa khala'ahuma thumma rama bihima ilayya sannan ya dauki ya cire takalmin ya je homin ya ce ba shi ya sa fa qala wallahi la tan'alunha yace na rantsa idan Allah sai ya sa wannan takalmin qala yaqulu abu jabir sai abu yace ahfazta wallahi al ka kiyaye ka rike kayanka fardun alaihi na alaihi mayar mushi da takalminsa qala fa qultu wallahi la arudduhuma yace wallahi ba zan mayar da su ba fa'alun wallahi salihun wallahi la in sadaqa al fa'alu la aslubannahu yace wallahi wannan kyakkyawan fata nayi kuma in har wannan kyakkyawan fata zai magana na san da baki ɗaya na riga na kautar da maudu'in an tafi wani abu kuma daga nan aka bar maudu'in bai'a aka bar maudu'in wani abu kawai aka shiga da tattauna akan wannan maudu'in almuhim dai an ya ɗauke su shi ma wannan me yasa ake kawo shi don mu san cewa tactics ɗin da ake bi na abubuwa in kana so a daina magana to za ka shigo da wata magana kuma yanzu shi ake yi. in wannan magana ita ake yi in ana so ba a so ana so a kautar da hankalinku ana shirya wani makirci sai a sako muku wani maudu'i ku ta tattauna a kan shi kuma makirci ta shirya makirci in ana so a yi wani labari sai a shigo muku da wani wannan taksi din kuma har yau dan siyasa da masu mulki da abubuwa da mutane duk haka suke tafiya a kai in yanzu akwai wani abu wani yayi wani laifi ko mutane za su kula me zai to sai a shigo da wani labarin wanda zai ɗau hankali sai a zubar da wancan sai a koma wannan to daman abin da ake son nasara a yi nasara ku daina tattauna akan wancan abin mai haɗari shi yasa lokacin da in kana da wani maudu'i mai mahimmanci kana tattauna shi ana yin shi in aka shigo da wani to ku bari sai mutane masu hankali su ce ku bari mu gama da wancan sai su dawo kan dai maganar da suke so wanda ta fi mahimmanci ko duniya haka ake wasu yakunan da ake a duniya duk dan a ɗauke hankalin mutane wasu abubuwan da ake duk dan a ɗauke hankalin mutane ne su koma wani abu daban tactics ne shi yasa ko shugabanci ko takarar shugaban ƙasa yanzu za ka yi ko takarar gwamnati sai ka je ka karanta irin waɗannan abubuwan a yahudance a nasarance a bokance sai ka zo an faɗa ma wani tactics za ka yi kai da kanka za ka zo ka zauna ina da matsalar kaza a takarata to amma me za ku fito mun in samu samfaki na al'umma kaka wannan maganar Trump ɗin na za a kawo yaƙi kaka kaka wataƙila ban sani ba amma zai iya zama ma don a ɗauki hankalin Najeriya akan me gwamnati take a koma can. zai iya zama haka. a zo kuma a koma tattauna kuma ta za a yi za a kawo yaƙi na za a kawo ya za a yi ya za a yi ya kuma wannan duk abubuwa matsalolin su kuma shugabannin su ta gaba da cin baki na turai su ci gaba da abubuwan su ta abubuwan su mu muna nan muna ta rigima a lokacin ya za a yi kaza ya za a yi kaza duk irin wannan tactics din akwai shi dole ɗan adam ya rinka tunanin cewa abubuwa da yawa za a iya haifar mushi a cikin gida ko a waje a addinin ko a sako matsala ta addini su ta rigima a kai kuma a lokacin ana shirya muku abubuwan da wataƙila halaka ko ake so a yi ba ku sani ba to dai irin wannan akwai shi a duniya yanzu kuma ana yi practically shi ake kai kuma in ka kula da sa ido ka rinka tunani to za ka ga cewa shi ake yi kullum kuma da ya zo za ka ga ya bayyana a idan ka in ka san wannan ko shugaba ne za ka ce to ina da matsala ka za to ya za a yi kyale mu za a je a yi dirasan mutane a yi tabi ɗinsu a yi komai da komai sai a zo a ce ga abin da za a yi kenan. ba wani abu da ake yi a duniya wai haka nan kawai tara zube babu manufa sai a ɗauko ku daga nan a kawo shi nan su kuma suna can suna shirya me za su in ana son wanda za ku so dole sai a ɗauko meye za a yi bincike me kuke so me ba kwa so in magana ne ma sai an faɗa ma wata magana ya kamata ka yi in ka ji wajen taro kaza wata magana ya kamata a saki yan jarida su rinka yi to duk irin wannan almuhim dai kai a ta riga ta tabbata mutai kurai shawa ba su gane ba bayan sun koma wace gari dai suka tabbatar an yi wannan abun an yi kwana ɗaya biyu uku ƙurai sun tabbatar dai bai annan an yi ta kuma sun tabbatar da cewa mutanen nan da suka tambaya sani ne fa ba su yi ba amma bai a nan a yi to suka tafi farautar mutanen madina ba lokacin kuma ga baki ɗaya mutanen madina sun fita sai dai sa'ad ibn ubada da munzir ibn amru su kaɗai suka kama wanda suka yi saura a cikin madina shi amru bin eh, munzir ibn amru shi ya gagare su da suka zo kama shi aka fafata suka rasa yadda za su yi da shi suka sake shi da ya fi karfin su ya ƙi kamo amma sa'ad uba ubada ɗaya daga cikin manya-manyan hazarat shi sun kama shi sun ma ɗaure shi sun ja shi a ƙasa sun zo da shi makka sun fara dukansa ana dukansa za a kashe shi hatta da mut'am ibn adi ya zo ya kawo mashi ɗauki cewa shi abokin shi ne na kasuwancinsa in ya je madina wajen shi yake zama to shi ne ya zo ya kwace shi a hannun ƙurashawa suka daina dukansa bayan ya kwace shi sannan kuma ya sa shi hanyar madina ya tafi amma sun so su kashe shi kaga kenan da bai'an nan ta bayyana tun farko to Allah kaɗai ya san yadda za a yi da mutanen nan da suka yi ta to sai malam yace falamma tammat bai'atul aqbatu thaniya yayin da wannan bai'a dai ta biyu ta cika wa kana sirran ala kuffar quraish kuma ta zamanto an yi ta da farko sirri akan kafiran qurayshawa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man kana ma'ahu min almuslimina bil khuruj ila almadina arsala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci musulmi cewa to kuma a fara hijira zuwa ne zuwa Madina ai jama'at a tafi kungiya kungiya ana tafiya wa hakaza akadu yatrukuna makka zurafatin wa hadana aka fita rinka barin makka mutane da yawa aka jama'a da kuma ɗaiɗaiku aka rinka tafiya hatta kadat makka taqlu min al-muslimina asar da makka ta zamanto babu musulmi ko ɗaya a ciki yawanci duk an tafi kharaju baki ɗin sun fita mustaqina mutasallilin wasu tafi a ɓoye sun silale sun tafi wa taraku wara'ahum alwatan wal mal wal mata kuma dukkan su suka bar ƙasar da suka tashi a kai da dukiyoyinsu da kayansu. Mun ba za ka tashi ka ce ka ɗauki kayayyaki ba. inda kusan fulalewa za ka yi tafi kuma ana tafiya ne a ɓoye kamar za ka zagaya bayan dutse shi kenan sai ka bi hanya za ka babu magana ɗaukar kaya babu magana sai da gidanka ko sai da rumfar kasuwarka ko wani kayan da za ka yi guziri da su kawai almuhim ka kai kanka kuma ga tafiya ce cikin sahara duk wanda yana nuna maka jajircewa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya yau daga makka zuwa madina a mota ma in ka tauya kake jin tafiya wannan duwar baƙaƙe da kake gani da sahara wai bayan ma yanzu an gina an yi kwalta an yi garuruka to a lokacin duk babu wannan garuruka aka suka rinka silalewa suna tafiya wa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi makka ma shi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a maka domin sai an ba shi izini zai fita annabi baya fita daga gari sai an mawa wahayi annabi yunus kaga da ya fita kafin a yi man wahayi a ce ya fita tsanani ya fita kaga Allah ya kaddara ya jarrabe shi ya zama jirgin ruwa zai kife aka yi ƙuri'a har sau uku tana faɗa kansa aka jefa shi cikin ruwan kifi kuma ya haɗiye shi to kaga shi annabi annabin Allah baya fita sai da izini sai kuma ubangiji madaukakin sarki ya ce fita na ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna ba da ashabihi bayan sahabbansa sun yi ta tafiya yantaziruna an yu'zana lahu fi hijra yana jiran a yi mishi izini da ya hijira wa qad a'adda jihadahu yantaziru mata yu'maru bil khuruj ya riga ya yi tanadin guzurinsa kawai jira yake yaushe za a tafi wa adda abubakar jihaza shi ma sayyidina abubakar ya shirya gudurinsa. wa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ila abi bakar nisfun nahar yazo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam yazo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam da rana fi sa'atin lam yakun ya'tihi fiha mutaqanni'an a lokacin da bai saba zuwa ba domin a ruwayoyi ruwayen na na Aisha radiyallahu anha ta ce Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kullun tsofi yake zuwa gidanmu ya zo da safe ya zo da yamma saboda abutarsa tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallam zai zo da safe ya tattauna da sayyidina Abubakar sannan kuma can bayan la'asar zai zo ya kare zuwa gidan sayyidina Abubakar kusan kullum ya zo wajen shi kuma sai na abubakar a ruwayoyi kamar yadda za mu ji shi ma ya shirya yi haka zai tafi amma manzala ne ya hana shi ya ce kakka tafi to da rana sai ga ya zo gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin kailula lokacin da ba a ziyara lokacin da kowa yake koma ya bacci mutaqanni'an kuma ya rufe kansa ba a ganin fuskarsa ba a sanin wane ne fa qala lahu yace akhrij man indak manzo sallallahu alaihi wasallam da ya shiga gidan sayyidina Abubakar sai bi muke duk wanda yake wajenka cikin gida ka fitar da shi wato kamar ya zo sirri maganar da za a faɗa ba a so wani ya ji fa qala inna ma hum ahlaka ya rasulullah yace ai ahlinka ne ya manzo sallallahu alaihi wasallam wato waɗannan imma dai matarka na na Aisha sai Asma sai matata wannan duk ba za su bayyanar da sirri ba ba wanda zai bayyanar da wani sirri ba haka duk abin da ya zo da kai ka faɗa waɗanda suke gidan amintattu ne faƙala inna allaha qad azina li fil khuruj Allah ya mun izini in tafi to kaga duk wannan fa da kake gani planning ne tsari ne wanda abun mamaki mu ne al'ummar mu har yanzu wai mu ban mu da tsari na'am mu ne kullum muke yin abu karazibi amma ka duba addinin mu yanda yake karantar Allah sallallahu alaihi wasallam san da yi zaɓi lokacin da zai zo annabin Allah ne da ake wawa to duk gaskiyar ta kai ina ga manzon da ake wa wahayi wanda mala'iku gabaki ɗaya suna tare da shi Allah yana tare da shi wanda ba wani ba wani mutum mai tsarkin zuciya da imani da tauhidi irinsa. sa ba taɓa yi ba amma yake tsari yanda zai tafiyar da da'awarsa kai dan ni ba za ka yi tsari ba in ba ka yi tsari ba to da wa kake kwaikwayo Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsari lokacin ma da zai zo ya zaɓi bayan azahar lokacin kailula kowa yana makka a lokacin in ka fito ba kowa ko yanzu ka je kasashen larabawa a wannan lokacin za ka ga duk sun shige gida saboda zafin rana ana zuwa a ɗan wani bacci sai la'asar a taso Mai barcin kailula kaga sai ya zaɓi tayin ɗin da kafa ta ɗauke babu mutane sannan kuma a haka ma bayan ya zaɓi tayin ɗin bai taho haka ba sai ya rufe kansa ya lullube kansa yadda ba za a gane shiga cikin ba sannan bayan haka da ya shiga gidan sayyidina abubakar ya shiga ya zauna kuma sadda ya ce duk wanda an da wani bako a gidan ko wani wanda baka yarda da shi fita da shi ka ja shi ku fita za mu yi wani magana amma mu harkar mu komai a mumbari komai a wajen karatu komai ba bukwa kuma duk kuri abin da ma muke faɗa a mumbari ƙarya ne da yawa da wajen karatu ba ma aikatawa kamar da ya hau wa'azi an tara mutane kowa ya tanadi makami kuma ya tafi gida ko shi daman da baki ya faɗa aka yi kabbara a cikin duk wanda suke wa'azin ɗin wanda suka zo wa'azin ba wanda zai iya zuwa ya sai ko da wuka ce mai kaifi shi ma haka da zai sai komai kawai dai ya faɗa ne a waje an yi kabbara ya yi tsaji ya tafi kuma sai a ɗan wannan ɗin sai a je a kunna Amerika da Tura to kun ji musulmi ga shi sun ce kaza. Kuke nan su kuma sai a sai manya-manyan bindigogi a basu. haka muka yi ta yi a ƙasar nan muka yi ta wannan sakar sai kawai malamin ya kafe kabara wallahi sai mun yi jihadi sai mun rasa ko ba abin da zai yi yana tafiya kawai ko da kotarsa zai je ya sha ya ci wace da shinkafa ba abin da zai iya yi ya yake ba abin da tunanin ma ya tanadi wasu mutane ya tsara musu ya za a yi daga wannan kalamul manabiyar din maganan mumbari da wa'azi shi ke nan ya gama ya je zauna su kuma wanda ba kai ba su je su ce to ga abin da suke a ba su biliyoyin daloli su yi shiri haka nake ta wannan shirman a ƙasan sun ya zo ya caji ya yi caji a yi kabbara kai ka ce ƙasar za ta tashi amma ba abin da fa za mu iya daga nan gun an tafi ana dariya ma a ta kawai ne ya caza mu shi ke nan ba abin da za a yi wannan haukan dan Allah ya za mu daina shi duk ba haka aka yi mana aka yi tanadi mun san shi yadda kake kallon yawan ma'anar da aikin banza ne inda ba mu ne da ƙarfin duniya ba duk wannan da cimmin da kake gani yawan mu mun fi yawa a Kano mun duk ma zai zai iya ma wani abu ba mu ne a duniya ba in amerika ta zo wane ne wane ne ya tinkara dama waɗanda za su ne amerika wanda suka san allah suke da imani kaɗan wanda ba su da wani abu ma yanzu mu ƙasar mu open place da abin da suka ga dama lokacin da za su zo ma su ɗauki wanda za su ɗauka su tafi ba wanda ma ya sani lokacin da suka kai wa harif sudan hari a masana shifa duk intelligent in the big sudan ma ba su san me ake ba kawai dai an zo an yi bombing an tafi sun ruɗe sadda suka fito suka ce mu muka kawo hari ba san ta ina jirgin suka zo sadda suka ce daga ka'idar kenya muka taso aka sani sai sun faɗa ma ma ba abin da za ka iya ganewa Zama abin da ka jagare su kana tare da Allah tare riƙa Allah kana yin abu da gaske kana yin addinin da gaske kana da kyakkyawan tamasuku dakili da wannan ne za ku daɗe kuna bugawa maka duba texas da suka da suka a lokacin da suka rasa amerika suka rasa yadda za su yi su fata sudan duk yadda kuke zaton amerika sun bi duk wata hanya da sun bi sun turo cia sun zo sun zagaya sun turo mutane sun yanke takunkumi sun matsa musu kaza duk abubuwan da ka sani da yake bi sun bi amma ta yaya suka samu nasara a kan sudan kawai rudu da suka rudu shugabannin sudan suka ce to mu za mu yarda da ku za mu yace muku gabaki ɗaya takunkuminku da duk wani takunkumi da kuka muka sa muku za mu cire za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza amma wannan masu addini inda kuke tare da su sai kun rabu da su su kuma suka gani cewa to ai maslaha ce maslaha ce watsaniya dauliya maslaha ce ta ƙasa ga baki ɗaya yanzu ya kamata mu sassauta wasu abubuwa istihadul alami din nan da muke cikiya duk ƙasar duniya ta zame mana ƙasar mu ce za ta zo duk wani wanda ka sani a duniya za a kora akan addini kasar mu zai zo muna kula da ƙasashen musulmi muna kaza rauna na to duk a suka zo suka yi rabu a tsakaninsu aka raba su aka raba su rabi wannan suka yi nan wannan suka yi nan tun daga lokacin sai suka fara samun rauni kuma sai aka kawo musu wasu 'yan duniya aka ce su zo su yi shugabanci ai kuna so a tsara yadda da ku sai sai kun daina magana shari'a kun daina magana tasdiqin kaza an daina magana kaza an daina suka fara sassauta da a wani matsala da a sunan maslaha da yawa daga cikin masu ikhlasi masu yi dan Allah ministoci wajen mutum goma da gwamnoni suka bar gwamnati 50% na mutanen da suka kafa abin suka san abin suka fita suka bari su Muhammadu Aminu yawa ta alhaj su da baki da su sannu su zuwa ita suka bari sannan daga ƙarshe aka kawo waɗanda ma suka rage ɗin su ma aka ce ai waɗannan in suna ciki ba su kamata ba dai dole sai an ƙara buɗewa an ƙara ragewa su ma suka tafi suka rarrage suka fita wajen mutum goma su ma ministoci suka sauka wanda suka yi muzakkiratul ashara to daga nan aka samu dama kada suna da hanyoyi daban-daban daban-daban to waɗannan fa waɗanda mutum zai minista, wanda mutum zai minista shekara goma amma lokacin da ya yin ya bar minista ɗin zai da gidan da zai zauna na ga ministan da shekara goma yana ministan na agaris amma ranar da ya ce ya yi rizayinin, saboda an kori ubangidansa an ɓata da ubangidansa ya yi sayinin ya fita daga gidan gwamnati fita yi da akori kura da matarsa yana yawo wani gida zai samu haya da ya samu haya ya zauna aka gwamnoni da ministoci suka rinka neman haya wasu ma ƙauyukan suka mai da matansu da iyalansu gida suka zo suka yi sukatun a gidan abokansu to masu fa irin wannan sadda aka gabayansu, su barandana mu wa'annan mutane Wani nan da duk wanda aka ɗauko ya yi gwamna ko ya yi minista ko ya yi darakta ko famanan ne, ko wani md ko ne. fayil ɗaya za ka nuna mashi ya ce me kuke so a yi a yi sau da ɓarawo ne jullinsu galibinsu su ma ne waɗanda suke tsoron Allah suka zo wanda shugaban ƙasar da zai fito fa ka duba Umar Bashir fitowa ya faɗi duniya fa yace account number sa ɗaya wanda yake albashi da ita a bankar sudan yace a bankul khartoum yace shine account ɗina duk wanda ya samu wani account ko a sudan ko a ƙasar waje ba wannan ba ina tabbatarwa da manajojin banki da wanda na ba su kuɗin da yake ciki gida na ɗaya wanda aka bani abin nan kuɗi bashi ina soja kafin in zama shugaban ƙasa na saya duk wani gida ba wannan gidan ba a kartun ko a garinmu ko a duniya ga baki ɗaya duk wanda ya san shi na ba shi gidan. Yake in ban da wannan kirisida ɗin Toyota kirisida ta gwamnati da ta san a tsaye tana jira na duk wanda ya san ina da wata mota ba wannan ba na ba shi. amma masu wannan takatsantsan da gudun duniya da ne. amma da turawa suka sa munafunci suka shiga cikin al'umma suka yi amfani da wasu sada suka warga da ƙasa sai yanzu ake ta hirar da su suna faɗa abubuwa da duk hirar Dr. Mustapha Ismail ko kwanan nan ya hira wanda ya kora a CS minista ɗinsu da yadda aka biyo musu daki daki daki daki suna faɗa a shigo musu wannan a shigo musu wannan a shigo musu wannan a shigo musu wannan so ina kai wanda baka da tanadin imani ba baka da tanadin gaskiya ɗan ƙasar naka ma ka cutar da su ka cinye kuɗin su ka je ka yi gida a Dubai ka yi gida a Morocco ka yi gida a Egypt ka yi gida a Saudiya ka yi gida a America a Ingila kana da kuɗaɗe da kasa duk a waje waɗannan shugabannin su a America ne ba za a fadi yake shi wa laifi da zai iya magana a kan amerika ko ma aksarhum da yawa haka suke shugaban ba za su iya ba ne ba za su iya cewa ba zai iya faɗa da turayen yamma a najeriya kawai ka ba Allah ka yi addu'a ka jira duk abin da za su yi lafi ba wanda ya zai hana su kawai kai dai a matsayin kanka talaka da baka da ko titi ba gida gare ka ba za a ce kudin ka na kaza ba kawai ka ba Allah ka jira in an harbo gobe mu kai shahada shike nan kawai to sai me sai me kawai kai addu'a sai ke nan ka gyara kanka ka jira ya za a yi amma in kana karanta tsarin addini da tsarin ƙasashe da yadda suke bi a za ka ga cewa mu ba mu shirya ba ne ba la shugabanninmu la malamanmu la masu kuɗinmu ba da talaka ba wanda ya shirya mu muka shirya ba abin da nake abin da nake mun dai ta ruɗu ma kai ka je ka tambayi ƙasashen duniya inda suka tura ka je ka tambayi fas na malaysia matakin da suka kai ya suka bi ya suka tanadi kansu ku je ka tambayi su ga rushe a Tunisia matakin da suka bai kisan da aka musu da ɗaurin su da aka yi ina suka kai in suna yi dan Allah da tsari da menene da menene da komai da komai kowa mu da irin wannan tsarin ba wanda in kuɗi suka gidda ba za ka saya ba a cikin kashi casa'in da tara da ɗigo tara namu duk za ka sayi mu da kuɗi casa'in da tara da ɗigo tara Na haka kawai ba abin da ya rage mana kullum abin da nake cewa ka ɗabbaka addini a kanka kai ni kake ne kake addinin nan kuma ba da baki ba maganganunka ayyukanka amanarka gaskiyarka ka ƙaura cewa haram ka yi menene duk ka tabbatar da wannan ka tabbatar da tauhidi mai kyau ka tabbatar da ibada mai kyau ka tabbatar da mu'amala masu kyau wannan shi ne addini kana da tunanin cewa baka zalunci wani ba baka cuci wani ba a yau ka mutu gaban Allah ba za a ce ga kudin suwa ne da ka cinye ba ba haƙƙin suwa ne ga ba ba za a ce ga haƙƙin wani ba ko ba ka da ko a duniya da kyar kake cin abinci in dai ba haƙƙin wani da kaci ka gode wa Allah sai da ba a nuna ma ba saskan ma ba da naka kwaka ba ka ganta ba Allah ya taimake ka duk harkar ka da kake kai kai rigima ka kawai da masara da wake da shinkafa to ita rigima da ita kace kawai ka gyara ɗabi'unka maganganunka halayenka hassada kiyayya rashin gaskiya turutu, da baki da yi da mutane duk ka daina dan bakinka zai iya zuwa ka kasance wanda suka fi biliyan ku kasance tare da su saboda duk kai ka naman mutane da bakin ka ka zagi na zagi ka yi wayewa ne shi kuma ya ci kuɗin jama'a ya more a duniya ya ma wani biro shi gara shi da ya sata ya ji daɗi kai ko bala'in da ka ɗebo kawai ga talauci ga yi da mutane da zagin mutane haramtin da kake fi kawai ta naira dubu biyu ce dubu uku saboda asara ita kake ta ka zama cin haram ɗinka ta dubu ɗari zuwa ƙasa ka je ka ka kasance tare da wanda suka fi miliyan miliyan duk barayi ne sunan ku ku ka jika cewa Allah ne a irin wannan yanayi babban abin da muke kai shine ne gyara a mu gyara mu'amalar mu gyara ibadar mu sai ka mutu salim alim wal hadithu fi sahih al-bukhari حديثي أتكن صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها حديث أن عائشة الله سيجد إيسا في باب إجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أباب الإمام البخاري يرويته نججرا من صلى الله عليه وسلم بسعبته إجوى مدينة قالت عائشة نانا عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يسي إني أريد دار إجرتكم أنونا من inda za ku yi hijira a mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mafarkin annabawa juz'i ne daga cikin juz'in wahayi gaskiya ne yace an nuna mun inda za ku hijira zata naklin baina labataini ma'abuta damino ne shukar damino garin kuma garin an gina shi unguwa ce guda biyu wa huma harrasani unguwa guda biyu ya gina eh masu duwar wasu wanda suke baƙaƙe ɗaya kuma garin a gefe to haka unguwoyi ne guda biyu kuma ga dabinnai a cikin madina a cikin hajara man hajara kibalan madina wanda za su hijira suka yi hijira suka tafi madina wa raja ila madina ba'du man kana hajara ila ardul habasha wanda suka tafi habasha na farko din nan da suka fara yin hijira daga habasha kuma suka nufi madina tunda an samu gari wanda yake kusa da makka kuma a cikin jaziratul arab ya zama garin musulunci wata jahaza abubakar qibala al-madina inna abubakar shi ma ya tanadi zai nufi madina fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa sayyidina abubakar ala rislika ka dan saurara fa inni arju an yu'zana ina fata ni ma za a mun izini fa qala abubakar inna abubakar ya ce wa hal tarju zalika bi abi anta shin kana fatan za a ma izini kai ma ka hijira babana fanta ne a gare ka ya rasulullah qala na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce i fahabata abubakar nafsahu sai na abubakar ya rika kanta da ya da yi hijira ba ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana jiran manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabahu domin ya abokance shi su tafi wa ala fara'ilatayn inna abubakar ya kiwata raƙuma biyu wanda za ta ɗauke su kana ta inda hu wanda yake tare wanda suke wajensa warat samuri wa huwa al-khabq anan ya ba su wata ganyen wata bishiya wanda take sa abin hawa ya ƙarfi wanda ake doddoko su a wannan samur ɗin ganyen a kaɗo ƙarfi rinka ci ta ashirin sadda ya kiwaci wannan ababen hawan har tsawon wata kuɗi Kada sai na abubakar ya tanadi waɗannan hawan tsawon wata kuɗi wannan zai nuna ma wanda ba don lokaci ya kusa da mun shiga hadisin na na Aisha wanda ta faɗi tafasilin hijira amma idan muka shiga ko rabi ba za mu yi ba lokaci zai yi amma abin da za mu lura a nan gun shi ne a hijira kaɗai banda duk wani abu na aiki ma za ka gane daurin na abubakar radiyallahu anhu a musulunci matsayinsa da girmansa da gudunmuwar da ya baya a hijira kawai domin gabaki a hijira ta tsare a gidan na abubakar radiyallahu anhu yanzu ne na farko mun ji shi ya tsanadi abin da za a hau da abinci da duk wani abu da ka sani shi ya sa da shi sa sai na manzala sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da shi saboda gudunmuwar da zai bayar shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake ba wani dukiyar da ta amfane ni a duniya a isar da sakon Allah irin dukiyar sai na Abu Bakar shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya bige ya yace duk wanda ya mun wani abu na biya shi banda sai na Abu Bakar saboda abubuwan da ya yi to wannan fa tun daga ranar da aka ce an aiko manzo sallallahu alaihi wasallam a ranar da ya zo ya fara haɗuwa da mutum na farko a duniya shine sayyidina abubakar ya faɗa musu ya yi imani da shi kuma kafin manzo sallallahu alaihi wasallam ya farga har ya kawo zarata wanda mutum shi da wanda duk aka musu albishir da aljanna sa'ad bin abi waqqas su Abdurrahman bin Auf Talha bin Ubaydillah su Usman bin Affan duk waɗannan su Zubair bin Awwa duk wasu zarata da suka taimaki musulunci shi ya je isar da musulunci ya shigo da su a nan za ka gane girman ma sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ko da karamin su barantana ma irin su sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanda duk lokacin da ka zo kana faɗa da sayyidina abubakar kamar kana faɗa ne da manzo Allah sallallahu alaihi kai kana faɗa da musulunci da baki daya kuma ka rasa wani irin tunani ne me yi naka a yau kai ba ku haɗa zamani ba kai ba ku haɗa lokaci ba duk wanda in aka ce ma mutum ma abokin mahaifinka ne ma ya kake ji to barantana wannan a ce abokin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam a ce ma kuma sirikinsa ne ya aura mai yarsa a ce kuma tare su biyu Allah ya zaɓa su yi kowa ya tafi Madina da kanshi ya gane mishi hanya kowa ya gano hanyar da zai hijira amma shi aka ce tsaya kai da wannan ku tafi duk wannan wai ka ce mutumin banza ne wa kake zagi ai Allah da manzonsa kake zagi to rasa wanda za su zaɓa manzo Allah duk a wannan gwagwarmayar wai sai mutumin banza kasan ai hasha lillahi ba hankali ma ba zai iya ɗaukar wannan abun ba wallahi wani abun ma sai ga common sense hankali ma ɗan ka daina ma nasoshi da ayoyi a hankalce ma ko abu ɗaya aka ce wannan abokin manzo ne sallallahu alaihi wa sallam ya kamata ka risina mishi to amma kuma tunda Allah madaukakin sarki shine mai shiryarwa duk da hujja ta zama ƙarara, duk da dalili ya zama ƙarara, duk da hankali zai bayyana abu in Allah ya toshe wa mutum basira dole ka ganshi toshashi sai dai ka mushi addu'a Allah ya shiryar da su amma duk da mutum ka gashi yana son addini yana kokarin ɗabbaka shari'ar musulunci yana kokarin ma a kafa shari'ar musulunci yana kokarin ma a yi jihadi yana kokarin shi musulunci musulunci amma ko da shedan ya biyo baya kuma ya sanya a ta wannan bangaren kuma yana zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai wannan abin tausayi ne menene naka kai abin da yake gaban ka bi addini ka yi abin da Allah ya ce ka bi Allah shikenan kai ma ya ƙarshen ka yake ka bi misalin alinka samu ga Allah in ka je waɗanda suka mutu ma a ƙarnin baya ma ba ƙarnin farko ba wanda suka mutu nan da shekara ɗari ba su shehu ɗan fodiyo ma ba za a tambaye ka ba wai ne suka yi kai abin da za a tambaye ka ne kai amma kawai ka ɗauki kanka da baki ɗaya kai ba kai komai ba ka jefa kanka kan ƙarnin farko waɗanda suka zauna da bango sallallahu alaihi wasallam wai a nan kai kake ta abu addininka a nan zagin waɗannan shine addininka ka rayuwa rayuwa akan wasu tarihin da ya wuce Allah madaukakin sarki ya sa ba a halitta ka ba a lokacin sai bayan wajen shekara dubu da wani abu da shuɗe wannan kuma ka yi tsariya sai ka koma tsan kaga babban bata ne haka mai wannan tausayinsa za ka ji ka yi ma addu'a Allah kiryar da shi domin abin tausayi ne tun ya gama addininsa ya gama san addininsa amma a tsora shi a zagin waɗansu bayan Allah ina amfanin zagi ina amfanin tsiniya wani ko kafiri ko fir'auna yanzu muka tare muka ita zagi to ne za mu karu da shi kafiri yanzu dai mu dauke shi Abuja ne ta tsinewa in za mu yi sallah ya mun zage shi to ni muka yi ban da bata lokacin banza kuma Allah madaukakin sarki tun lokaci a Qur'ani in ya gama labarin annabawa gabaki daya ya ɗauko tun daga waizitala yake labarin annabi Ibrahim har yazo ya wasaina shi wa fiha ibrahimu banihi har yaqubu banihi yaje yace sai ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun yace tilka ummatun waɗancan wasu al'umma ne sai ce qad sun shuɗe laha abinda suka aikata nasu ku kuma abin da kuka aikata naku sai an tambaye ku abin da kuka aikata ba abin da suka aikata ba to me ka tilka ummatun qad khalat Allah ya tura ka Allah ya baka kuma ubangiji madaukakin sarki da ya kawo maganar muhajirin ya kawo maganar ansar sai ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayansu, sai faɗi siffar da za ka yi musu ya ƙulu na rabbana inna na zuwa bana wa ikwanina alladina sabaquna lil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah sai nuna ma a Qur'ani ga wanda suka zo bayansu, su ga abin da suke cewa kar ka sa mana wani gilli da waɗanda suka shuɗe ka gafarta mana da ƴan uwanmu shi ke nan fa wannan shine duties ɗin da Allah aikin da Allah ya ɗora ka a kai amma ka ƙi ka zo kullum kai jaridar ka zagin al'umma Allah ya ganar da su Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana fahimtar addini Allah ka kiyaye mu ka kiyaye imanin mu Allah ka ba musulmin duniya ta Allah ka taimaki musulmi Allah ka karya kafirci da kafirai Allah ka karya Amerika da turawan yamma Allah ka dawo da karfin tafiyar da duniya ga hannun musulmi Allah madaukakin sarki ka karfafe mu Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana da agazawarka ya Allah duk wanda yake so ya fitinar da mu ya sa mu cikin masifa Allah ka san shi Allah ka mana maganin sa Allah duk wanda yake so ya sa mu cikin rikici Allah ka san shi Allah ka sa mana maganin sa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am eh